ci gaba da wannan darasi namu da muke gudanarwa a cikin wannan littafi namu wato kitabu tajid jami'ar usul wannan muke gudanarwa ko kowace larba bayan magariba a wannan masallaci namu na almasirar jega yau wato larba sha bakwai ga watan bakwai sha bakwai ga watan bakwai wato rajab hijiran maza allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu in ba ku mance ba kun san muna cikin alfasal sani fi tarkiri wal gusul fasali na biyu a cikin babin sallar hukunce hukuncen sallar juma'a babi na biyu game da bayanin at-tabkir wato zuwa masallaci da wuri-wuri wal gusul da yin wanka kamin a je masallacin juma'a a cikin wannan babi muke idan ba ku mance ba ka taimaka mana Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau kuma ka anshi ibadodinmu Allah ka anshi ibadodinmu ka taimaka mana Allah kada mu yi aikin banza ka gafarta mana ka gafarta wa uwayenmu ka shirya mu ka shirya mana matayenmu ka shirya tsaya da zuriyarmu ilawa mulkiyama ka buɗa mana ƙohohi na alheri ƙohohin shari duka Allah ka daɗe mana su ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada na kusa da na nesa na ciki da na waje duka Allah ka kare mu daga sharrorinsu abinda duk muka yi Allah ka sa mu yi saboda kai abinda muka bari Allah ka sa mu bari saboda kai kuma Allah ka warkar da mu daga ciwo ko wani iri duk wani rashin laya da yake tare da mu Allah ka warkar da mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka sa 'yan siyasa su yi yakin neman zaɓe lahiya kuma ka sa a yi zaɓe lahiya kuma cikin zaɓe na Allah ka ba musulmi nasara Allah ka rinjayar da musulmi Allah ka rinjayar da musulmi ka ba musulmi nasara ka gafarta mana ka sa aljanna makomanmu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق Allah ta'ala yana da haƙƙi ga kowane musulmi wato ma'ana Allah ya wajabta ga kowane musulmi Allah ya wajabta ga kowane musulmi an ya ga tasilabi kulle sab'ati ayyamin yawma farilla ne kowane musulmi yayi wanka rana guda a cikin bakwai ba ba bane farilla na dole na kowa shi wanka cikin sati sau daya dole na kowa sai ya yi wanka sau ɗaya a cikin abin na a cikin sati wannan farilla na ga kowane musulmi ya yi wanka sau ɗaya a cikin kowane sati wato ranar jima'a wajibi na ga kowa shi wanka ranar jima'a kada mutum ya ce bai samu ruwa ba ko da ga shiya babu ruwa an doke wuta babu ruwa mutum shi tanadin su tun yawai ya aji tun shekaran jiya kowa ya san jima'a tana nan ta kuma ga ta nan gobe za ta zo saboda haka babu uzurin da mutum zai ba su a dole sai ya wanka nan gobe in dai yana iya tashi duk inda zai bi ruwan nan ko babu su ko ina mutum ya taka ya ce inda suke sai ya yi wankan nan dole na lafi ya gasi da biye ra'asahu kuma ya wanke kai ne sosai kai yana rike dauɗa, kowa ya sa toka ya wanke kan nan sosai sannan waje da ya wanke jiki dole na kowa ya yi haka nan kowane bakwai rawahu shekani wannan sayi da bukari da musulun da nasayi suka rawaito walabadu labadin sayi ala kulle musulmin fi kulli ake ayyamin gusulun yau ne wajibi na ga kowane musulmi ya yi wanka cikin kowane kwana bakwai ya yi wanka rana guda wa huwa mulkima shi shine ranar juma'a babu izinin da za ka kawo wa Allah namiji kake ko mace kowa ta yayi wanka ranar juma'a Allah ya gafarta mana an samurata radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ya ce man tawadda a yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man yajid salafal ghusl afdal wanda yayi alwala da zai na juma'a yayi wanka ne da sahi to yanzu zai na jima'a ya so ya sake wanka bai samu ruwa ba sai ya yi alwala yanzu da zai na jima'a to ma da na da ita wa mani gita sala amma wanda ya yi wanka sadda zai hita zuwa ranar jima'a to falbusula abdal wanka ya yi idan mutum ya samu wada ya kaso to in za ana jima'a ma wajibi na a yi wanka ko da a yi wanka da sahihi wancan wajibi da sayi yanzu in za kana juma'a hadisai biyu na da hadisan wanka ranar jima'a, da hadisan wanka da sallar juma'a to ku lura da su da kyau Allah ya kara mana gudunmawa sai ya kara mana taimako ne rawahu ashabu sunan malamai ashabu sunani suka ruwaito wannan hadisi ta babu abin na باب الديب والدعني والتجمد قوة التجميل باب بيان ساتر علي إذا أنا جمعة إيه؟ تو أنا أنت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم بالسواق ya ce na yawaita muku magana game da asawaki don haka in za ku na jima'a ku ya asawaki duk wanda zai na jima'a tabbatar da ya yi asawaki a sunna ce mai kari yin asawaki idan mutum zai na abin nan zai na jima'a annabi ya ce na yawaita muku magana asawaki sallallahu alaihi wasallam a kasartu alaikumul kalam bi al siwak na yawaita muku magana game da aikatar da asawaki wato ko yaushe ina cewa ku yi asawaki ko yaushe ina cewa ku yi asawaki wajen kowace ibada saboda haka ku yawaita asawaki duk wanda bai na masallaci babin muwa a tibi wato babin sa turare wata hani da shafa mai wata jimil da yin kawa in za ana masallaci duk wanda zai na masallaci ko almajiri na in zai na masallaci bayan ya yi wanka ya yi kokari ya samu tawayi ne waɗanda sun yi kyau in ya samu tawayi ne waɗanda sun yi kyau yasta sannan ya samu mai ya shawa ga jiki na yi sannan ya samu turare shi dan waka mutum ya ya wajen malam hamza Ku ji ku ku ya wajen malam hamza da ya nan ka a ɗan yamma da an nuka shawa a gama da a kai ɗaya zana shi ne turaren mai alago shi zai kaiwa da shi inda da amma shi malam hamza yana kawo inda yi. da ya hamsin ninka bai a zama. to ku zan ka irin wannan mai arhan wanda aka ba da na ya hamsin almajiri in ya to sai a tarwa mai ko ga hannu na sai ya shawa sai ya wuce ya yi ba shi yaka iyawa ba abin da yaka iyawa shi na aka azama yanzu kamar kai kai ka gaba a azama shawa irin na ya hamsin ba sai ka di wanda ya kamshi kiɗi ne ka diwa ba yaro yana ga wannan kowa ya yi wa ya ka iya, a dai tabbatar da an sa turare namiji da mace duk wanda zai na masallaci dole sai ya sa turare wajen wasu malamai kuma na Ya ce abin na umurin umurun mustahabba al'amurra waɗanda suke mustahabbi lil juma'a ga juma'a li'anna idon ala subuhi dan idita amma ta bakwai bakwai ba idita ta shekara ba ita juma'a idita amma ta bakwai bakwai bayan bagi a tanazzuhu ya kamata mutum ya tsabtata bil ya yayi wanka wata hane sha wa mai wata jammul yayi kawa yayi kawa shi wanda zai na jima'a bi mahasin malabisi da tawayi ne wanda yake kyau wata akure sha wa tawayi wa karwar da hakika hadisi ya zo inna hadha yawmun ja'alahu Allahu idan lil muslimina wannan yini na jama'a Allah ne ya sanya shi ya zama idi ga musulmi Allah da kai ne ya sa ranar jama'a ta zama idi ga musulmi shi yasa wato so ake kowa ya yi murna da ranar jama'a kowa shi murna da ranar jama'a saboda Allah ne ya sanya shi ya zama idi عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة باب da zai yi wanka rana juma'a wai ta daharu kuma ya sa turare masa da'a gurgudun wanda ya ka iyawa mina tsori na abin nan na tsarki wato kenan wai ta daharu yayi tsarki masa da'a mina tsori abin da ya samu iko na tsarki wato ya tsarkake jiki nai gwargwadon wanda ya samu iko wato ya yi tsafta sosai ah, tsaftar nan wayo ba da gobin na raba mutum ya isa matuƙa ga tsabta. min halikil ana mutum ya sa reza ya aski mara sai can cikin wando ne wata asiri mutum ya sa turare saboda hadisi ya zo inna haza yawmun lalle wannan yini ne Allah ya sanya shi ya zama idi gare ku saboda haka a tsarkake abin nan a tsarkake jiki da kyawu mutum ya isa matuƙa ya aske gashin maratai wa na tafil ibdi ya cire gashin hamata wa ƙaramin azabiri ya yanke a kai hunai wa sharibu gashin baki in ya yi tsawo a kamai almakashi a bugunce shi in yana yiwa a aske shi gaba dai in za ana masallaci duka wannan tsabtace ta zuwa masallaci bayan wannan wayar da hinu min dahoni mutum ya sa turare cikin turaren gida ne mutum ya diba turaren gida ne ba wai sai nashi ba turaren gida ne ya dibi turaren gida ne in yana da shi ya sa an bai da ya shiga ɗakin mata ta wanda ya samu ko ɗakin ɗa wanda ya samu turaren gida ne na ya shafa in yana da gashi ga kai ne ya shace kai ne in yana da gashin kai ya ce ya fafi isharatu ila tasrihi sha'ri in kana cikin wannan akwai ishara ga shace gashin in akwai shi gashin kai ko na gemi kuna jin jima ko wata irin sarkita a cikin yini idita ba a son kowa ya hito kazami ne kaga wani tsohon ya tun shekaran da suna agare wai almajiri na wai aka yi da wanga abu in kun ga irin wannan ku rubuta shi wanda bai yin wanka ya sa tuwayin kwarai in zai na jima ku rubuta shi dai ku kawo shi na asibi a ba shi kashi a sa shi sallah tun da sahi sai bayan la'asar ya ka gama in ta kamata ya ganga a sa shi sallah tun da sahi ya kama sai bayan la'asar domin ya kai da kazami mallan waye musulmin dibe ya baiti ya sha turare turaren gida ne sun ma ya karju sannan ya ita zuwa masallaci ya ce da wurwuri wala ya farriku bai na isinaini kai ya yadda shi raba tsakanin mutane biyu kai ya yadda a taru ya dora gifta tsakanin wanga da wanga don ya wuce can gaba kashi yadda ya kai wannan lokaci ka ta taisar da babu kowa kakka bari sai an taru ka dora gifta mutane zunubin ka ya lada ka yawa ran sannan yan mutum ya te da wurwuri sun mai salli ma ku ci balan sannan ya sallaci ko raka'a nawa Allah ya rubuta mai yayi yi babu iyaka sallah har sai sanda liman ya tsawo in liman ya tsawo yayi ta sallah kaka yi zaune da yanka ce masallaci annabi ya ce kai ta sallah har liman ya tsawo sannan in liman ya tsawo sun ma yusufu daɗa sannan mutum shi shiru in liman ya hito mutum ya shiru ya saurari liman idan ta kallama al'imamu in liman na magana wato in liman ya fara huduba ba da da kowa sai ya shiru idan liman ya fara ba, sai kowa ya shiru to idan Allah ya taimake mutum haka nan babu wanda ya ce masallaci ya cika waɗanda sharuɗa zai na masallaci ya yi tsarki ya tsarkake jiki ne da duk abin da aka bukata ya shafa mai ya sa turare ya hito da wuri ya taimaka masallaci ya sallaci abin da duk ya ka iya haka mai liman ya taho da liman ya taho sun mai ya zai sannan ya yi shiru idan ta kallama da imam illa gufira lahu ma bai na huwa bai na jima'a ta gafara face duk zunubin da a tsakani ne da jima'a waccan da ta wuce duk an gafarta mai shi duk zunubin da a tsakani ne da jima'a ga da ya taho yanzu tsakaninta da jima'a ta shekaran jiya duk zunubin da ya kwaso na wurin duk an gafarta mai shi kun gani amma sai mutum ya zama mai tsafta kazani ho bai tafi kazali wanda bai wanka yana zuwa masallaci bai wanka ba yana zuwa masallaci bai wanki ba yana zuwa masallaci bai sa tawahi masu kyau ba wannan bai ciki ba a ga wata wannan kai me aka yi da wannan kazali ko kai zanna kusa gare ka ba kyamata kai ba kana ganin yanzu kazanta zai samu addu'a zai samu da tabuwarka da kawanki tun shekaran jiya kala abu huraira abu huraira ya ce wabi ya dafi salasata ayyamin da ƙarin yini uku an gafarta mai tsakani ne da jima'a da ta wuce da kuma kwana uku masu zuwa su kwana goma wa innal hasanata bi ashri amsalha dan lada guda daidai take da lada goma kamar da qur'ani ya fara man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha rawahu shaykhani wa abu daud bi lafzin abu daud ya ruwaito da lafazin man nikita sala yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wala bitamin a hasani tiyabi ya sa tuwayi ne wanda ya kowane kyau wa masamin min ya sha wa turare in kana inda hutun yana da shi'a sun ma'atar juma'a sannan ya zo juma'a wala mai takadda a na kannati bai ƙetare wuyan mutane ba ya zo da wuri sun masallama ka taɓa lahu sannan ya sallaci sallar da Allah ya rubuta mai wato wanda ya kaddara mai ya yi ta yi har mai ya tau da ya tau sun ma'ansata sannan ya yi shiru iza kharaja imamu in limami ne ya to yin shi ya saurari liman hatta ya buruga min salati har ya kare daga sallah sai bai yi ba kana kafaratul lima bainaha wa baina jumu'atin allati qablaha to ga jama'a ta zama kafara gare tsakaninta da jama'a da ta gabaninta an gafarta mai dukkan gurin bayanin ku rika yin tsafta in za kuna masallaci ku rika yin tsafta in za kuna masallaci Allah shi gafarta ma sarkawa wato sarkawa in lokacin juma'a yayi suna cikin ruwa suna kamun ki sai dai kaga duk sun hada ruwa sun yi wanka sun wanke jikinsu da kyau sai su sa sabbin tawayen su duk su yi masallaci to Allah ya gafarta ma sarkawa kun san wasu ba haka nan suka yi ba wasu sai su in za ana masallaci kawai suna eh, abin nan cikin jini haka kawai sai su wuce su yi masallaci haka nan wasu ka yi kun ga ba ɗaya da ba ɗaya suke da sarkawa ba ka Allah shi gafarta ma sarkawa ba sarki sarkin tsafta a ba sarki sarkin tsafta shi koyo shi cikin ruwa wanki ɗaya kai da wanka eh eh yana wanki kuma yana yana samun abinci a gazan su ruwa inda Allah ya ce maki sarkawa wato su shiga ɗaya suka su kamo kowa ba su ba ko ɗari kamowa ɗaya suka kuma su sai suwa shi yasa suke da nasiha shi yasa suka nasiha saboda ba ta wa suka yi Allah ya ce su kama uhilla lakum saydul bahari an halatta muku harautar ruwa Allah ya ce ya halatta mu saboda haka su cin daɗin su ɗaya suka yi sarkawa Allah dai shiga harta mu sarkawa ko ko abin nan ko giya an kai tarkawa na iya mai shetar ta koma halal da sun samu kihi sun ka shanya ya bushe an ka murji an ka wasa ciki giya ce ta bace ko an sha bai kama shi ya ta koma kuma sarkawa ke kihi wanga da an murji shi busasshe an ka zuwa cikin giya ta mutu ka ashe sa su sarkawa abin nasu wato tsarki na mai tsarkakewa ba sarki sarki na mai sarki. ai yasa da ka shiga oki malam sai kai ta ganin ustazai ka shiga oki kai ta ganin ustazai ustazai makamaki babu su da kowa kai in ba in ba ba sarki ba mutumin oki ka zuwa taji ka mai ajima sai ya diba kwano ne ya ga abu ya wa sai ce jama'a ni na tashi sai gobe ana kama ana samu sai na tashi sai gobe saboda ya samu abin da ya kasu shi ba kuɗi ya kaso ya tara ba eh na yanzu da kawadi ya ce na yanzu da kawadi ya ce ai ba in ce maka da ya diba kwano ne ya ga abin da ya kai, kawai zai ce ya tashi ko ba kai? zan kame da hankalin kai karatu ko dai duk ku ce Allah shi farka masarkawa yawwa amin to badalu mashayi ila juma'ati falala tahiya zuwa juma'a wato falala a yi tahiya ƙasa zuwa juma'a in dai yana yiwa to mutum ya taka ƙasa ya haya hau mashin ya haya hawa mota shi hawan mashin zuwa masallaci kamawa ta kai ko hawan mota kamawa ta kai in ka kai wani lokaci to dole ka hawa mota don tahiyar nan tana da nisa in masallaci na nesa da kai ta yi nan tana nisa amma in dai ba nisa gari ta ba mutum ya ta yi ƙasa ya idan duk ta ko guda lada an ausin ibn an ausin ibn ausin as-sakafi aus ibn ausin as-sakafi radiyallahu anhu ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kala man gassala yawmal jumu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gassala yawmal jumu'a wanda ya wanke ranar juma'a waga ta tala kuma ya yi wanka ya wanke kuma ya yi wanka ya ce ka kaulihi kamar cewa ta yi wa mashawa lam yarkab shine ma'anarsa kamar inda ya ce wanda ya ce kasa bai hawo sama ba to abin da aka ne wanda wanda ya yi wanka kuma ya wanke jiki ne abu ɗaya ne ta akidi ne wanda ya yi wanka ya wanke jiki ne sun mabakara sannan ya daka sauko wabta karaye sauko sosai zuwa masallaci wa mashayatta ya ƙasa walan ya bai hau abin hawa ba wada naminar imani ya yi kusa da inda ya jin maganar liman fastama'a da liman ya yi magana ya saurare shi walan ya bai yi surutu balagau Kana kana lahu bi kulli khadawatin amali sana in ya tashi sadda ya ta zuwa masallaci duk ta ko guda an ba shi lada ibada shekara guda wace irin lada ta shekara guda ya ce ajar a lada azumin shekara guda wa kiyamaha da kiyamar laili ta shekara guda duk ta ko guda an ba shi wannan rawahu ashabu sunan malamai ashabu sunan suka rawaito wannan hadisi bi sanadin hasani da Nadi ko mai kyau kun ga akwai alheri saboda haka duk wanda ya ga yana iyawa ko da rana guda ya aje mashin biyu ya je kaka ko shi ke ya karnu sau kan mutum ya sauri ya ce ya karnu sau don ka yi tako da yawa sai ka je karnu sau sai ka yi ta da wuri duk tako guda an ba ka ba da shekara guda shekarar da an kai kiyamun laili shekara guda ba a huta shekarar da an kai azumi shekara guda bai aji ko da rana guda in ba sare sallah wannan na shekara ina ka ya kan ladarsa in ba Allah ba ya kan ladarsa sai shi to duk wanda ya alwala yadda ya yi wanka tafan ranar juma'a ya sauko zuwa masallaci yadda ya kasa bai hawa abin hawa ba Yan mata kusa da liman inda yaka jin magana ta kuma ya saurare shi kun bai surutu wato tun kamin ya kashe waya bai saurari waya ana hudu ba to duk takon da ya zuwa masallaci an ba shi lada amalu sanatin ladar wato shekara aikin shekara guda ajar siyami hawa kiyamiha ladar azumin shekara guda da kiyamun laili ta shekara guda rawahu asabu sunan asabu sunan suka ruwaito shi bi isnadin hasan da isnadi mai kyau kun ga akwai alheri ga ta yi a ƙasa masallaci ko da dai ba kullum za ka na masallaci ka ta yi ƙasa ba ka samu rana guda wanda za ka tattaka ka yi ta yi a ƙasa ka samu rana guda wadda kaka jini kana iya samun dama sai ka yi ta yi a ƙasa zuwa masallaci eh? hmm. idan mutum yana nesa an ka ɗauko shi da wani wuri ce a taka da shi ga dukkan fahimta takon zuwa masallaci aka ne duk inda ya taka da nan zuwa masallaci zai samu wannan tun tunda an ce duk tako aka ba da wakala da duk tako to yanzu kamar misali yana na almusira sai a ɗauke shi a kai shi kamar wajen masallacin alhaji isa zakiru sai a aje shi wurin dannan sai ya tattaka kaga ya rage ya rage tahiya dannan sai ya taka ya rika tahiya sannu sannu kamar zai shiga daki ne har ya kai masallaci to bakin yan da ya taka tun da dai tahiyar masallaci ta an kace an da galada to yan Allah ya so ya kammala dar bake inda ya taka ƙasa zuwa masallaci saboda haka yan san samu na kota ya kai kakka shiga masallaci da mota ka aje ta baki baki don takon da za ka yi kamin ka shiga masallaci duk hiya ce ta zuwa masallaci to sai wakatul juma'a ce wani da lokacin juma'a da lokacin kiran sallar juma'a ana anas radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli juma'a hina tamilu shamsu annabi na ya kasance yana sallar juma'a lokacin da rana ta karkata kun ga ashi ga wannan hadisi ya nuna sallar juma'a lokacin ta guda da azhar ba a sallar azhar sai rana ta karkata to juma'a annabi na yin ta bayan rana ta karkata rawahu al-khamsatu illa muslima malama hadisi biyar sun to wannan hadisi banda musulun saboda haka lokacin su guda da sallah azhur ita juma'a an bina aka wa radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم mun kasance muna sallar juma'a tare da annabi fa narji'u madawo wa ma najidu lahi dani bai'an nastazillu bi in wanda muka samu gehen gina ba ta yi tsawon da za mu yi zaune mu sha ba sai dai mu bi gehen wato baya bari har a kai wani lokaci mai nisa wanda inuwa za ta sauko daga gina daga katanga ta yi tsawo kwarai ko sayan ta yi tsawo ana samun wurin zama to ba a bari har ta yi tsawo haka sai ya yi sallah wato kamar wajajen karye kusan uku kenan rawahu muslim wa abu dawuda wannan sa'i عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام kiran sallar ranar juma'a can farko sadda aka kiran sallar ranar juma'a ba a kira kiran sallar farko sai liman ya yi zaune can farko ba a kiran sallar sai liman ya yi zaune idan ya yi zaune bisa mimbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ladan ya tashi to can da shi a kiran sallah na farko idza jalasa al-imam ala minbari ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi wa abi bakarin da zamanin abubakar wa umara da zamanin umar radiyallahu anhu falamma kana usman to lokacin da usman ya zo jama'a sun yawa ko da usman ya taho jama'a sun yawa wa kasuran nasu jama'a sun yawa kwarai to lokacin nan kan mutane sun yawa idan mutane duk abin da aka yi in mutane sun kai yawa to sai an ƙara ɗaukar mai mataki yan cino kana iya sarrafa su da kaga dama amma in sun kai yawa sai an ƙara mataki to da mutane sun kai yawa in an ka ce sai liman ya zo zai hudu ba aka kiran sallah mai yawa ba su samu sallah don ba su tasowa sai sun ji kira kuma jama'a ga yawa gare su inda suke kiran sallah yana yiwa bai kai yana yiwa a yi shi mutane ta hana aji shi to da usman ya ga wannan zadan nida a talisa sai ya ƙara kira na uku ala Zaurari. can wato hilin agaga kasuwa tsakiyar kasuwa sai ya ƙara wanga kiran sallah da aka yi tsakiyar kasuwa shi usman da ya ga wannan abin ya mutane sun yawa yi ya ce a wannan kira ai amara bihi ala zaura ya ce a ta yi zaura a yi wannan kiran sallah kala la'aura. ya an ce zaura mawadi'un bi sukin madina wani wuri na can kasuwan madina to sai usmanu tunda duk mutane kasuwa na suke sai ya sa kiran sallah kasuwa a ta kasuwa da lokaci ya yi an ka kiran sallah kiran sallar ga na harko sai ya ce to ga a sa wanga kiran sallah shi na harko na kasuwa shi wancan da sai ya zanna to in ya zanna an ka yi shi ta da sallah ɗaya ba a yi to sai da wuri ana yi hilin kasuwa kamar dai wadda kun ga masallacin jima'a na gari na nan gari canje ba ai kun ga da dai ban san yanzu ba yanzu ban sani ba da ban zuwa kasuwa amma da na sallah dan na zuwa kasuwa sai ya yi kiran sallah da ya yi kiran sallah da da yan kasuwa sun jiya sai ka ga ana ta shiri ana hitowa kasuwa to kamin a kawo dada lokacin kiran sallah a ta da sallah ya yi sai liman ya zanna bisa membari sai a yi abin na a yi kiran sallah na biyu da da sai a ci gaba da sallah to ban san wannan ba shi amma dai abin da na sani shi na kajina ce da kama wadda na san suna saboda ta abin da na sani da ake nan to shi dai aka yi a sai kasuwa a yi kiran sallah kaji asalin abin ala zaura'i azzaura'u mawdi'un bi suqil madina wato zaura'u wani wuri na nan kasuwar madina abin nan wa fi riwayat tabarani ala darin yuqalu da huzzaura sai ya ta bisa ga wani gida da aka ce mai zaura Wakana kana almu'azzinu yu'azzinu alaiha sai mai kiran sallah ya hawo sai ya kiran sallah wa qala ibnu khuzaimah wa ibnu majah an zuhri wa huwa thalithun lilladhi yuqalu bayna al-khadibi al-iqama ya ce wannan kiran sallah shi an na uku ga wanda ake yi wato abin na game da ikama kun san ikama ma kiran sallah ce to idan ga wanga an yi shi kuma sannan idan ga wanga an yi shi kuma sannan liman ya tawa an kai wannan ya hau bari an kai wannan kuma an kai ikama kun ga kiran sallah uku kenan to haka ake yi a da don mutane sun yawa shi yasa an ka ci gaba da yi ne saboda yawan da mutane sun kuma to ko yanzu ko yanzu duk da yake yanzu masallatai dai daban-daban suke yanzu masallatai sun yawa amma duk da haka na mutane na bukatar tunatarwa lalle yanzu akwai masallatai amma gaskiya duk da haka na mutane na bukatar tunatarwa don kuna gani yanzu in ka taso da masallaci da wuri da masallacin ni'ima kun ba a sallah da wuri wuri kwarai aka yi amma duk da haka na, in ka taso da ba tsaya ba ana tasowa ana gama sallah ka taso sai kai ta gamawa da mutane da kawo godon dangana almusira suna ta kashe gudu zuwa sauran masallacin da ba a gama ba yare da manya masu mashin da masu tahiya a suna ta kashin gudu kunga akwai buƙatar tunatarwa tun da har yanzu akwai gafalallu irin wayan wayanda sai an kai ƙarshe sannan suka sani wa yau zuma shi irin nan gafalallu duk suna buƙatar tunatarwa gafalallu na wayannan rabkanannu da suna buƙatar tunatarwa wannan hadisi rawahul al-khamsa illa musliman wa bi riwayatin wa sabata al-amru ala zalika kuma sai al'amari ya tabbata ga wannan sai an ka ci gaba da yin irin wannan kiran sallah har yanzu kun ga haka nan na aka yi har to lokacin da ake sallah kenan da lokacin da aka yi mata kira wa sai alfasal salisu bil khudba fasali na uku ga sha'anin khudba wato fasali na uku shine sha'anin da ya shahi hudu ba an ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu qa'ima annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abdullahi bin umar annabi ya kasance yana hudu ba da tsayi in yayi tsaye hudu ba sun ma ya kawo sai yayi zaune da tsaye ka hudu ba in yayi hudu ba ya gama sai yayi sun ma ya kawo sannan sai shi zaune sun ya komu sannan ya tashi tsaye ya koma ya hudu ba kama ta alamunar al'ana kama ta fa'alunar al'ana kama wadda kuka yi yanzu to haka muna da kai ya yi hudu ba da tsaye ya ba mana shi babba na ba yaro na bugu wato annabi yana hudu ba da tsaye in ya gama sai shi zaune in ya koma ya dan huta da zaune misalin karanta kulwallahu a hadi yakan yi zaune misalin tsawon karanta kulwallahu a hadi da da sa'annan sai ya tashi ya sake yi da hudu ba ta da tsaye rawahul khamsa malama hadisi guda biyar suka rawaito wannan hadisi wa labza abi dawud labada abi dawud kana annabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ida al-minbara lafazin ruwaya abi dawud annabi yana yin zaune in hawa minbari sadda ya hawa minbari sai shi zaune sannan na kuka jin yana sallama illi mai ya hawa minbari sai shi zaune ya ce assalamu alaikum wannan sallama da ya kai assalamu alaikum sallama ce ta musulmi da musulmi ya iske musulmi yan uwa ne musulmi na jira nai ya yi musu sallama da ya shigo cikinsu wannan sallama ta musulmi da musulmi ce wato ya za ta idar membara a sai shi zaune ya je lisu ya za ta idar membara yana yin zaune idan ya hawa membari hatta ya furugar ma'azzini halla dan ya gama kiran sallah yana nan zaune har abin da wato halla don ya gama kiran sallah illa don ya gama kiran sallah sun mai kunu da ya faɗo sai ya sa ya ya yi hudu ba idan Dan ya gama kiran sallah sun mai kunu da ya faɗo sai ya tashi tsayi ya yi hudu ba shi liman kenan bayan ya tayi tsaye yana hudu ba sun mai yaji su sannan shi ga fala ya kallon bai magana da kowa sai shi zaune fala ya mu bai magana sun mai ya kuma sannan ya kuma tashi ba ya kaɗu ba ya hudu ba wabi riwayatin kanan lin nabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta cikin wata riwaya ya ce annabi na da hudu ba biyu sallallahu alaihi wasallam ya jeli su bai na ma yana yin zaune tsakanin su tsakanin hudu ba farko da hudu ba ta biyu annabi ya kan yi zaune sallallahu alaihi wasallam tsakanin hudu ba ta ɗaya da hudu ba ta biyu ya karawar qur'ana wa yadhkirun nasa cikin hudu ba yana karanta qur'ani yana wa mutane tunatarwa wato wa'azi cikin hudu ba qur'ani yaka karanta don ita hudu ba an yi son a yi ta da ƙur'ani don wa'azi ta sun san ƙur'ani ya ce wa zakkir bil ƙur'ani man ya kafu wa ka yi gargaɗi da alƙur'ani ga wanda ka tsoron kyacewa ta to wannan shi ya sa annabi ka wadu ba da alƙur'ani yana iya kowane larabci ya kaso yana iya yi amma dai an yi son a yi hudu ba da alƙur'ani a yi ta kawo ayan ƙur'ani ana tsoratar da mutane ga abin da suka yi wanda ba daidai ba ana kwadaitar da su ga abin da ya kamata su yi haka annabi ke hudu ba sallallahu alaihi sallam wa bi riwayati abin nan wa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala jabir ya ce kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi sallam na kasance ina sallah tare da annabi wa kana salatu qasada sallar annabi ta zama gajera ce wa hudubatu qasada huduba ta ma gajera ce in son samu alama ce ta liman ya fahimci addini yayi huduba yan gajera yi sallah yan gajera saboda juma'a kun ga mutane da wuri suka bar gidajensu su ta wani su yi zaune suna jira liman to alama ce ta fahimtar addini Galiman sai shi takaita musu ya sallame su sai zuwa Allah ba sama shi yasa annabi sallah sai ta zama kasadan takaitacciya hudu ba sai kasadan ita ma takaitacciya wato ba ya tsawaitawa bal qiyamu la huduba min shuruudi min shuruudi hada hada kun ga kenan tsayuwa ga huduba yana cikin sharuɗan huduba Allah ya ce wa taraku ka qa'ima sun baka tsaye kana huduba kenan huduba sai aka yi kuma abin na bisa mimbai ya halitta liman shi zaune limara da auda azu in liman bai da lahiya ya halitta shi zaune lokacin hudu in bai da lahiya kusa wani liman ko bai da lahiya ba a sa wani don duwanda za a sa duk babu kamata kuma wani liman kana iya bi ne sallah ka samu lada da nan ta wuce makka wani ko in ka bi shi sallah in nan na masallaci yake kana samun lada ko bakin katan ka ta masallaci ba ta kai ba don liman sallah ta yi ta guda ba wani in ka bi shi sallah a ja ta haka nan ba a cewa sai ka sake amma baka samu wani abu mai yawa ba amma wani in ka bi shi ka sallah wani ma hadisi ce ya da aljanna kake wani liman da kaddi shi sallah da na aljanna kake saboda girma ne ga Allah ko bi ne dai kai ka ga na aljanna su mutane ba su ga liman man ba gudana ba to ai in ya sa shi mola akwai masallacin yau a tsayanan ai in ce a ta kama kana zuwa akwai masallacin kwarai ai din jarin kai kari talauci ya kama an ka bi ka bashi ai kana zuwa masallacin kwarai ko a yi duk kowa ya sani duk limamin da ya zama na kwarai mutane sun sani amma saboda kasala sai su ki zuwa su bi shi sai su zaman su wani wuri wai shi ya so akwai masallaci to na ayyar da jarin kai kare kana zuwa masallacin kawai Allah ya taimake muke rawahu al-khamsatu illa al-bukhari qala abu wa'il abu wa'il ya ce kadabana ammarun ammaru ya yi muna kuduba ammaru bin yasir wa aujaza ya takaita hudu ba wa ablaga amma ga bayani ya isa matuƙa wajen ba da tsoro amma ya ce a gajera falamma na zala sadda ya sauka daga mimbari sunna sai muka ce ya abala ya kazan lakar ablakta wa aujasta hakika ka isa matuƙa kuma ka takaita walau kunta tana fasta inda dai a ce ka ɗan ƙara tuna fasta ka ɗan ƙara haka ka ɗan ta malam da yari. tuna fasta ma'anarta a ɗalta da a ce ka ɗan ta dai ƙara sai ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula ni na ji manzo Allah yana cewa In na tula salatin rajuli lalle kawai ta sallan mutum ya yi sallah mai ɗan tsawo haka wa kisara hudu ba ya takaita hudu ba ya hudu ba yar gajera sallah mai dan tsawo ma'innatun alama ce min fiƙi wadda ta nuna ya gane addini idan ka ga liman yana gajera a hudu ba yana sallah mai tsawo to alama ce ta ya gane addini ya ce ma'innatun bi fatahin a fakasarin wa tashdidin ma'inna ai muzannatu in ka gani man na gajira kudu ba ɗan gajira ya ɗan ja sallah da ɗan tsawo sallar ta ɗan tsara kudu ba tsawo ma'innatu alama ce wa alamatu ala fiƙi alama ce ta yana da fiƙi ya ka addini fa innal faqiha yanzu rufin kalamin lazim shi wanda ya ka addini yana diba magana wadda Abdul ne kome ga mutane wa yujizu wani ya takaita ta gare su li yafamu don su rantse ta wa yatta'izu bihi su su abalu da ita saboda haka alama ce wadda an gane liman ya san addini a ga ya yi hudu ba yar gajera yi hudu ba yar gajera yi sallah mai tsawo to alama ce wadda da ita aka gane mutumin nan ya san addini limamin ko ya fahimci addini kun ga kenan sabanin haka nan shi ko abin da yake nuna wa daban idan ka kai liman na jan dogo hudu ba shi sallar yar gajera to alama ce ta bai gane addini ba eh ai ba da awa ba an ce han mai awa biyu akwai shina shina hudu ba shi ya awa biyu yana hudu ba an ce akwai ma wanda kai haka eh, eh to yana ruwa ne ya sa addini ba zai tunda ya sa addini ruwa ne daga jiya su bukata ta yaka koyar ya ba su gane irin wannan hudu ba ba mutane na aka baci ba ran hudu ba kwarai da aka yan siyasa na aka baci cikin da inda ka ga hudu ba ta yi tsawon irin haka awa biyu mutum na hudu ba bacin mutane na da e eh, ba a magana cikin hudu ba inda ba wadda a dole ba haka lalura ta zama dole in ba ta zama dole ba ba a magana cikin hudu ba ka gani ai annabi ya ce amma kala uskut fala ta lahu wanda ya bi wani na na dumi sai ce ishiru bai da juma'a ni ko ka zato ga wanda ya dumi shi ce ai shiru kuma shiru da ya umarni na yi da alheri ba dan Allah ya ce abin da wai za ku rai alqur'ani fastami'u lahu in ana karatun qur'ani ka saurare shi ma'ana in ana hudu ba ku saurara Allah na ya ce haka sai ka ji mutum bai saurara ka ce wani ishiru annabi ya ce ba ka da jima to bale wanda ya tuye magana in wa ba dalili wanda ya zama dole na a yi magana in ba iri ne na yato tawo ba da mutum ya yi magana da ka ji annabi ya ce bai da jima a ta haka nan bai da ita ba ce an kai sai ya sake ba ladar jima'a bai da malamai wajen fasara wannan wasu sun fasara cewa ya samu lada sallah zuwa, amma lada gare ka jiya ya diki diki da an ka ambata ta juma'a to bai da ita to lokaci na Allah ya kawo mu na irin waɗanda abubuwa kullum abubuwa kaka je ana faɗaɗa abu in ya faru ba a dibin wanda ya faru a tsaya nan sai dai a yi ta fada shi a yawata a ja hankalin mutane a raba su da abin da zai samar da su alheri da yawa ya maishe su ga wanda zai samu alheri don shine ko kuma a rasa da Allah ya kare hadisin ya ce inna dole salatin rajuli lallai ta sallan mutum wa kisar hudubati da takaita huduba sai ma'innatun min alama ce wadda ta nuna fiqhu ne ga addini fadilu a salata to ku kawaita sallah wa kasuru al khudba ku takaita khudba khudba ku takaita sallah ku tsawaita ta wa inna min bayani tihran lalle cikin yawaita bayani akwai sirri yawaita bayani ko ba cikin khudba ba la tihran yawaita bayani cikin khudba tihran don kun san sirri ya dauke hankalin mutane ya kai to yawaita bayani na dauka hankalin mutane saboda haka ba a son a rika tsawaitawa irin na? sai a doke hankalin mutane daga abin da ake tare da su abin da aka so a faɗa musu sai a doke hankali gare a ce a wace a wace da magana da masa dace ba rawahu muslim wa ahmad sahihu muslim ya rawaito wannan hadisi da imam ahmad su suka rawaito wannan hadisi kun ga wannan hadisi sahihi wato ya ba da umarni wato a takaita hudu ba a kawai ta sallah to Allah muna ka bai a na wasu na wasu fatikar wala Allah ka gafarta mana mu baki ɗaya Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada kada ya kalaci damuwa ko wace iri wadda muke da ita Allah ka yi mana maganinka. Allah ka gusan mana da damuwa ko wace iri ka gusan mana da bakin ciki ko wani iri ka kare mu ka kare mana imanin mu ka kare mana lahiyar jikunkunan mu abinda duk ka samu ka taimaka mana mai saboda kai abinda duk ka ce mu bari ka taimaka mana mu bari saboda kai ka warkar da mu ciwo kowane iri wanda a cikin jikunkunan ga namu najeriya nan tamu allah ka zaunar da ita lahiya ka sa a yi yakin neman zaɓe lahiya ka sa a yi zaɓe lahiya kuma ka bai wa musulmi nasara ka ɗaukaka musulunci da jama'ar musulmi ka walaƙanta kafirci da jama'ar kafirci ka tarwa tsamina minahici da jama'ar munafukai ka taimaki bayanka masu tauhidi mu ga Allah ka samu cikin bayanka masu tauhidi ka kwantar mana da hankali ko yaushe ka natsar da mu ko yaushe ka yi mana maganin manafakai na cikinmu da na waje Allah ka yi mana maganin su ka wace sharar su ka hana musu nasara ka haɗa kan ka haɗa kan musulmi baki ɗaya ka sa mai ƙarshe mai kyau yadda kake tara mu wannan masallaci Allah ka tara mu cikin aljanna in kiyama ta yi kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana sha Allah sai ne wa a cikin alaihi wasallam